بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الشالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين وعليكم السلام muna mika godiya ga Allah subhanahu ta'ala tare da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna juma'a biyar ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1440 sannan muna goma ne goma ga watan eh, mai ya 2019 bizrallahi ta'ala za mu ci gaba cikin da muka tsaya cikin tafsirin sotar bakara matsa kan aya ta 196 za a tashi 197 da fata abubuwan da za mu faɗi don da za mu saurara allah ya sa su amfani mu duniya da lahira bismillah wani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله سبحانه وتعالى bayan da ya fara magana akan aikin hajji a yau kuma za a ci gaba Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat aikin hajji watanni ne sanannu faman da fihin alhajja duk wanda ya lizunta wa kansa aikin hajji a cikin watannin fala babu kusantan mace wala fusuka. babu fasikanci wala jidala fil hajji kuma babu jayayya a cikin aikin hajji wa ma taf'alu min khairin duk abinda kuka aikata na alkhairi ya'lamuhu Allah Allah yana sare da shi wa tazawwadu ku nemi guzuri fa inna khayra zadi taqwa mafificin guzuri shine tsoron Allah wattaquni ya ulul albab ku ji tsoro na ya kuma su hankali zaka cewa karatun da aka yi ajiya an ba da umarni ne cewa wa timul hajji wal Allah. A yi hajjin da aka yi bayani akan farlaci aikin hajjin da sauransu da sauransu ga yadda za ga da bayi to ƙa'ida a shari'a shine duk abin da shari'a ta ce a yi za ta sanya ainihin kaifiya ga yadda za a yi abin da kuma da za a yi abin za ga zaka ba da wata hanyar ba da zaka ba ai sau ɗaya ne a shekara in amfanin gona zai ba wato haƙau yamma mai tsari a ba da lokacin da aka yi girbi sallah inda salata kare al na fitaban mawquta an farlanta an sanya masa lokaci to haka ma yake hajji na da lokaci ba kamar umura ba mun faɗi jiya umra ko da lokacin ya tafi ka umura an gani amma yake hajji na da lokaci idan ka je arfa ba a lokacin aikin hajji ba ka je ka za ka wuni arfa mai bukata saman na sai da ruka ba zaribi don waye saka waye ce ka yi shi ne allaci alhajju a shahurin ma'alumat aikin hajji watanni ne sanannu sanannu a wajen wa na kun shi kuna kallona wajen mutane ko an san cewa da january da february da march ne ko wannan na ɗaya da shi wuraren da muke kama in kalagato masu cewa ba addini sai da ƙurani kalai suka ce mai to Allah ya ce alhajju a shirin ma'aluma ya gaya ma wadannan watanni ne za a yi hajji ka gari sai ce mata bangar matsala yau zai ce ma bangar matsala ya ce gila shawar zurkana sai ce na Allah ya faɗi haka shi ta ce a shirin ma'aluma bai faɗi watannan ba to shi na ya samu suna yanzu sa ƙarya ne mutum ya ce zai addini da ƙwararri kaɗai ba zai yiwuwa dole sai ka biyo an zanna ilaika zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim menene wala allam yatafakkaru mun sauka maka da alkurani ya rasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don ka yi bayanin abin da aka saukar wa mutane bayanin ƙur'ani shine sunnan manzon Allah manna Allah na bayanin ne da baki yana bayanin a aikace so da Allah shi ce alhajji ashurun ma'luma Abdullah ibn Umar ya ce Shawwal Zulqa'da da kwanuka goma cikin watan zulhaji an gane lokutan da ake dokan menene ihrami da ake hajji kenan Shawwal ne ba a yin aikin hajji cikin Shawwal kwana ya cikin Shawwal ne ba ya cikin Zulqa'da sai waɗannan kwanaka goma su ma goma ba dukansu bane ba nazar hajji Aikin hajjin na fara daga yaushe ne daga ranar tarbiyya takwas ga wata ba haka namani ba eh, a ji arfa tara ga wata goma ga wata za a yi eh, jifa a eh, yanka a aski in ka samu yin dawaful ifada kai a ranar in baka samu yi ba masha Allah kana yi tahallulinka an fashe na karatu so aikin gabaki ɗansa 'yan kwanaki ne ka gama wannan sai ka zo kwana mina ho kwana mina kwana nan gaba zai masu manta ajala fi yomeni fala isma alaihi wa manta akhar ko kwana ko kwana biyu sashirun ma'aluma din nan Allah ya ce musu ma'alumatin ne domin su larabawa suna aikin hajji tun lokacin annabi Ibrahim an gane karatu ba annabi bayan ne ya kashe shela ba wa azin fi nas bil hajj ya tuka rijalan wala kulli zamirin ya cina min kulli fajjin dan me Allahumma cewa ya nabi Ibrahim kai shela su mutane da aikin haji kai shela mutane za su zo a ƙasa an fashe karatu wasu a haye wasu daga nesa za zo aikin hajji so duk lokacin aikin hajji illa kawai daga baya an shigar da shirka cikin aikin hajjin ba bid'a ba shirka ka shiga cikin aikin hajji nan da har manzon Allah ya bayyana akan dutsen safa abu gungi an gane ba kai dutsen safa da marwa ba akwai gumaka akan su har manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam kai har yashi maka da yaki akwai nan gumakan kuma cikin Ka'aba akwai gumaka da sittin so suna ci gaba da aikin hajjin amma aka zo shirka ake yi na farko dai za ka yi dawafi ne zandar haihuwa mahaifiyarka annabi ibrahim ya koya musu haka nan molanka ne kawai wai su tunaninsu tun da kayan da kake sawa kana sabon allah da su kuma ka zo kusa da ake allah to kamata ya sai ka zo da allah halice ka saboda maza da mata sa dinga da wafi zindar kuma ga kuma ka cikin ɗakin ka ba to shi sa allah ce shirin ma'aluma sun san watannin cikin manzan allah ya zo cewa alhajji ashurun ma'aluma din nan shi sa imam shafi rahimahullahu ta'ala ce bai halatta mutum ya doki irabi da yake hajji sai a ɗaya da shi wannan watannin an fahimci na karatu ko dai shawwal ko zulqada ko farka goma na zulhijja imam malik imam abu hanifa da imam amr bin hanbal suka ce ko wata muharram ne kana ya dokar ihrami da yake hajji. an gane karatu domin yi can ba ce ya sa'alu naka anil ahilla yi hiya mawaqitu lin nasi wal hajj tunda magana ahilla yi a can watanni aka yi ba ke bace ba so kowane wata kana ya ɗauka irami da aikin hajji aikin hajji ne dai bai sai cikin wata Hajji. kun gane bambancin karatu yanzu in ka ga dama ɗauki irami da aikin hajji cikin watan muharram wa ya jiyo kai ka jiyo don da ka shiga irami dai kaga ba sauran kusantar matarka ba magana aski ba magana fesa tarare an fi na karatu ba farauta ba sanya wando yanzu za ka yi wata goma kana yawo ba wando malam zo an fi na karatu to shi da suka ce yana halatta da kirami ko da lokaci ne amma dai kam lokacin da ya fi shi ne watannin da na shawwal zulkada da kuma menene menene zalhajji sai Allah ce faman farada fihin alhajja wanda ya lazumci aikin hajji a cikin waɗannan watanni, ma'ana ya ɗauki irami da aikin hajji sai Allah ce farada domin da ka sanya irami ko da hajjin nafila za ka yi to yanzu dole ne ka cika sa aikin kun gari karasun ba kamar sallah ce ba sallah nafila ka ba la kana shi ka ba sa ma mai tambarka azumin na nafila kana tashi da shi da safe wajen karfe tsara ka ga duku-duku ka shashayi <laughs> ba matsala amma shi aikin hajji da zarar ka sanya ihrami ko a miƙaci ko kafin miƙaci kai harma da aikin hajji ko da na nafila ne to dole sai ka cika sashi shine wajibul hajja wal umrata shi sa ce faman da fi hinna menene hajji wanda ya farlanta kasa aikin hajji a shi waɗannan watannin to fala fasa ba kusanta iyali da za ka ɗauki rami da aikin hajji ko da kuna tare da matarka ba za ku kusanci ba ba kusanta ba duk abin da zai jawo sha'awa haramun ne kai ko kuma ta kallo wani musamman haka nan an gane hmm. suleiman wannan kallo kuke yi na musamman kuma tasa ku matasa na san ba za ku rasa kallo na musamman ba mai isar da sako to ko da irin wannan kallon ne an gara karatun bai halatta ka faiwawa matar ka fa kuna fita karatun nan mm. ba wai mata budurwa ba matar ka ta halal Inda ka shiga irabi da yake hajji to ko kallon sha'awa haramun ne kai da balle magana na na sha'awa babu sa'annan wala fusuka babu fasikanci me ake nufi da fasikanci ina tambayo bayyana aikin sabo shi ne fasikanci boya ba shi ba fasikanci ne ba aikin sabo an gane gaba daya in ka shiga irami ba sauran aikin sabo aikin sabo da ake nufi a nan da wanda ka sani da wanda baka sani ba wanne ne baka sani ba yin farauta sabon Allah ne na'am amma ka shiga irami sabon Allah ne shafa tarare sabon Allah ne in ka sanya irami sabon Allah ne yanke menene akai fa sabon Allah ne in ka sanya irami sabon Allah ne shine wala fusuka balle kuma ka zage wani musulmi ma sai babul muslim wa talo kufra babu inda ka shiga irami an gane karatu sa'annan wala jidala fil hajji babu jayayya cikin aikin hajji nan malaman tafsir suka ce ma'ana guda biyu ne wala jidala fil hajji babu jayayya kan yadda za a aikin hajji Allah ya riga ya bayani yadda za a yi manzo Allah yayi ayatace ce khudhu anni manasikakum so magana wani ya ce a ah, ai ya kamata kuma ayi kaza ai kaza bata taso ba yadda Allah ya tsara din yadda manzo Allah ya ce to wala jidala fil hajj babu jayayya. in a yakin hajji kai abinda Allah bai saka ba manzo Allah bai saka ba to kaga jiyo an gane karatu na farko kenan na biyu la jidala fil hajji babu musu da jayayya. ku yi magana da mutum ku yi jayayya ka ce mai fari ne ci bai ta akan Allah dalla a ci ba bagi haramun ne inda kana cikin ihrami so ga labarin ana cikin ihrami ayi labarin Arsenal da Manchester ayi gaddama ta zo su ka ayi kofin bana ai na ganin ai Manchester ce da su da Allah malam haba ga Liverpool ita za ta doka to haramun kake na shi haji wala jidala shi sa zaka sha mamakin mutanen suka je aikin hajji ba jidal haddan da suka salayi wanda aka hana ya jayayyar baki wala haddan da suka gana yi don tsabakin jahilci Allah ya sauwaƙe sai Allah ce wa ma taf'alu min khairin ya Allah duk abin da kuka aikata na alkhairi ba aikin hajji kadai ba Allah na sare da shi balle kuma da aikin hajji wannan zaburarwa ce cewa to idan ka je aikin hajji fa ka yi wata mai kenan alkhairi fiye da kana gida dan dama ce Allah ya baka ba mamaki ba za ka samu wannan nawa ka ba duniya ba. so ba wani bata lokaci bane ba a'a an kaje aikin hajji ko je umara ka amfani da wannan dama kana wani wurin da yake idan a garin makka ne in kai sallah so daya a nan sai kai sallah so nawa so dubu ɗari ka haɓaka wani ladan idan a madina ne in kai sallah so daya nan sai kai so nawa so dubu ka samu wani ladan so ashe in kai je can dama ne ta katar alkhari da yawa qiyamul ne. an fashe na karatu karatun alqur'ani askar sallar da ayyuta wannan nama ayi su kuma nayi ai kusan ko da alaji na sallar da maka domin kuma komai alaji masallaci da wuri da ya samu wani kuma so zai dan buga nafila ko da irka hudu ce arba da ya gaba kama kallon fitilun da kicin masallacin bai kuma ganin sabbatin da Allah ya shi an fahimci wannan ka yawaita karatun ƙwar'ani ka yawaita taskar sadakoki yin sadaka mutane masana da matsala sun kasa fahimta cewa sadaka na da muhimmanci a garin makar garin madina sai dai su zurin da zuwa na amsa an fashe na karatu masu dabara har tsarawa suke kullum zan ba da sadaka kaza masu suke wayar kudin sadaka kullum kudin zai wayar sadaka da shi a makar da madina domin da ake linka ladar a menene sallah nan Aka ke linka ladar duk aikin ibada a garin makar madina shi zace ma ta falu min khairin ya alamu. kuma Allah yana sanar shi kuma zai ba kuladansa sai ce wata zawwadu kuma idan za ku je aiki hajji ko umara ku nemi guzuri abdullahi abbas ya ce Allah suka da wannan zance ne don mutanen yaman cikin jahiliya ba su zo aiki hajji da guzuri cewa suke su bakin Allah ne sai ce na mu wakilun mun dogara ga Allah Allah zai ba mu yadda za mu yi sai yanzu harami su kama bara to sai Allah sha kowa zai je yake haji ko umara ya nemi guzuri daga nan wata zango da an gane kada ka zama yau mutane nauyi a wajen aikin haji kuma ko da ma kayan barin waye ma zai baka lilla ma rahimar rabbuka makka da madina kamar da kasance karbar lahira ce ba za ka gane wannan ba sai kudin ka sabbace maka ka kuskura guzurinka ya ɓace suka zube to za ka sha mamakin gaske wanda ke tsammanin zai baka riyar goma da ke zai baka riyar biyu domin a shi ma lissafi yake ai an yashi kudu shi ma lissafi suke kada shi ma shi su kare a yi haihuwar guzuma an fashe na karatu ta ce wata zawwadu ku nemi guzuri in an nemi guzuri wannan zai sa ka yi alkhairi a can ka yi tallafa wanda baya da shi zai sa ka ci abincin lafiyayye an gane ko ka samu lafiya kai ibada domin ba a yin aikin hajji sai tare da lafiya in kana da lafiya ma waya ka kare ne in ta dauro daga mustalifa a ƙasa yau sai ma ta dauro ba ma sai ta dauro a ƙasa za ka taho mene ka zo ka jifa an fice na karatu kuma ka koma menene eh, tanti kuma ƙasa tafiya na daga za ta kai na na za ta kai mm, mm, mm, tasha za ta kai tsutsa da me duk ta na manan ta ba kori ba korin wa haka za ka ce a ƙasa kuma gadawa ƙasa to ma ka da lafiya za ka yi wannan in wani ranar jifa ƙarshe ne daga mina za ka taso ka zo jin jifa sa'annan kuma daka sayi ya daka to harami makka wannan ka haɗa insha Allah ta'ala in ba ka bashi ba ban saura da. a ƙasa a ka jira mota ka za ka jira mutu ya na karɓa ka taso Yau wanda ya ta yi a ƙasan ba sai isa da awa biyar ba karfe so ba mota na'am so shi sake bukatar ka ci abinci lafiyayye ka samu lafiya kai guzuri to bayan kayan wannan guzuri wadda take guzuri ce hisiya ko wadda kowa zai gani sai Allah ya ce to fa inna khairaz zadi at-taqwa ga guzuri ma'anawiya ayi guzurin tsoron Allah domin mafificin guzuri mai amfani duniya da lahira shine tsoron Allah ko da ka je da kudade yakin hajji ka je da dollars pound sterling dutch mark waye waye waye waye ka fi kowa kudi a shan in baka je da guzurin tsoron Allah bakin banza za ka yi za ka je ka dawo ne a tuta iska amma idan ka je da guzurin tsoron Allah sai manna Allah ya ce man hajja hazal bait duk wanda ya kawo ya zo aikin hajji a wannan dakin wala yarfuq wala yafsuq bai kusanci iyalinsa ba bai yi maganin sha'awa ba bai fasikanci ba haraja min zunubihi kai yawmi waladatu umu zai dawo gida yana sauka a airport duk da yake da ran da mafi ta haife shi me kenan babu zunubi guda idan ka samu guzarin tsoron Allah shi yasa ko shi da Allah ke maganar cewa a sa tufafi ya bani adam kan anzalna alaikum libasa yuwari sa'atukum wa sai ce me wa libasu taqwa kaje ko ya ku adam mun so kan muku da tufafi da abun kawa wanda za ku rufe munin ku yuwari sa'atukum ana ce bugoran na adam muni gari shi yana zungar Allah ce so'a so'a muni kenan ce mun so muku da tufafi wanda kuke rufe munin ku yace amma me walibasu taqwa ka samu tufafin tsoron Allah shine ne fi alhari a gare ka Allah shi da mushi na din sai Allah ya ce wattaquni ku ji tsoro na ya ole alba ku masu hankali saka ya ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم kafin mushina ba Allah ce kada ya magana sha'awa to mutanen in suka je aikin hajji ina ƴan matan na yin takare masu da abinci wanda zai je tare gidan eh, karkashin kwankwason takari ko fita jota sai je zuna na shi ke mika mata kwanon za ta sai da abinci billahi lalilai ana layin sai abinci shi kuma shi zai mika mata kwano tana sai da budurwa shi ce wato tana sai da kuma haushi mana in ka abubuwan da mutane yi muke yi abin zai baka haushi wallahi kuma ga sanan su suna da yawa akwai masu lalata mutane ba ibadar su cikin su ba kwanta suke shigo a gidajen alazai ba sai wai akwai wanki yarinya malam haɗaɗɗa lafiyayya za ta yi goyon musa daga nan zuwa bakin kasuwa amma sai ta zo ta wai akwai wanki abdujala ya kagini aka yi akwai matsala wanki wala ba wanki suke ne ba lalata ce kawai malam Allah kare da kariyarsa Allah ce laisa alaikum junahun babu laifi a kanku an tabtagu fadlan min rabbikum ku nemi falala daga Allah malicin ku fa idza afattum min arafatin idan kuka gangaro daga arfa fazkurullaha ku ambaci Allah indal mash'ar haram wajen wuri mai alfarma wazkuruhu ku ambace shi kama hadakum kamar yadda ya shiryar da ku wa in kuntum min qablihi ko da yake kun kasance gabanin sa lamina bollir kuna shi batattu liman ya tabbatar da wannan ayar ba ta zai amin. amin ya ce dallir ta ce amin <laughs> ba sun ƙararin ba sun ba ba ce ba Allah ya sauwaye dalilin saka wannan ayar kuma da abdullahi abbasin ke faɗi wa'ansu ne suka tabi mana Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah mu ɗan kasuwa ne muna zuwa aikin hajji ko mai kasuwanci Allah zai karɓi aikin hajjin mu don dama tun cikin jahiliya akwai kasuwannin da ba a cin su sai lokacin aikin hajji akwai kasuwar ukaza akwai zulmajaz akwai majjana duk sunayen kasuwanni ne kamar da kasan turfiya din nan to yace ba su dai a shekara ba to nan kasuwannin ba a cin su sai musu aiki hajji ake cin su tunda za zo da koyi na duniya to shi suka tambaya ya rasulullah mukan zo da kaya musayar musaya kuma mai aikin hajji Allah zai karwa amma can na karatu sai Allah sabar da wannan aya laysa alaikum junahun babu laifi akan ku an tabtagu fadlan min rabbikum ku nemi falala daga Allah malikin ku me falala nan wannan kasuwanci an gane don Allah ya nuna macewa idan kai kasuwancin ka ci riba ba iyawarka bane ba ba ka bane ba fadlun minallahi ne in kai kasuwancin ka fadi ba rashin iyawarka bane ba da hannun da ya kirga riba wata ran sai ya kirga hasara an mace na karatu ce babu laifi a shekenan babu laifi ka sai kaya daga nan ka je da su saudiya ka sai da inda kaya ne na halal Man da kwaya in ka je da ƙwaya suka kama ka to sai da oka tafi wani su ba kama najeriya ba da ba ce za a gawa ne a gawa ne to shi kenan sai a fito da kai a za a dai bincika a tabbatar in an tabbatar kai ka da kwayar to kamaru tausiya ka yaka da shi garin tun suka wuce lahira so kaya na halal yana halatta ka sai an baka dama ka je can kai wanda ma na ga sun iya kasuwanci ma yadda suke ba su ma sai kasa da shi nan hmm, da kudin suke tafiya sai an je masallaci an dawo sai ya shiga shaguna sai ya yi wasanin kayayyaki an gane sai ya zo kofar gida lazai sai da sai ya kasa ya dinga sai da ya ci riba bin shi ya ci riyar biyu riyar biyar riyar goma kuma ku sallah tare da shi ya kalli burere ya yi ba haram ba ne ba kuma yana halatta ka so kare ka can nan ka zo ka saida an fashe wannan wannan zai nuna mana muhimmancin sana'a a musulunci haka da yakin hajji an yadda kai sana'a to yana kuma kana kana gidawa na sai mutum ya zo na kawai malam sai dai ya wanke goma ya tsoma biyar to wata nan kodi ba za ka saba ka tsoma ba iyayenka suna ciyar da kai kai baka jin kunya na ka zame musu nauyi nuka ce sun tsufa kai ka amfani su sai ka zo na kawai ka zo na kada sai da kalli lambar motoci ka hada shi lambar motoci mutane na alhaji wani ne wuce ina ranka da shi ai wani rabu an ce bai gari ina jin ina kila na umara to mm, mm, na kuɗa me haka kai da shi nemi sana'ar da za ka yi bawa Allah ƙila da ƙila kai din nan wani ƙasataccen attajiri ne da za ka motsa kuri za su zo motsa. motsawa suke tawa da talauci Allah ya ce fa'i za a fattu min arafatin idan kun gangaro daga arafa arafa shi ne ruhi na yake hajji tsayo arafa mazalla ce alhajju arafa arafa shi ne asali yake hajjin shi yasa ko kwanci kake a asibiti ba ka iya tashi da yake gwamnatin saudiya ta musulunci ce to za a kawo ambulance an gane a ɗauke ka a kan gado mai laushi a kai ka na arfa a ajiye kuna kana kwanci ne don kada ka rasa aikin hajjinka don abin da ke bambanta aikin hajji da umara a shi da tsoron arfa ne a to mai rukun aikin hajji ba harama daga mikati ba umara marfa haka ne dawafi umara ba haka ne sa'i umara ba haka ne arfa ce kare ke mota ake haji da ainihin menene da da umara shi zan mala ce tsayo arfa shine ake haji da an gane karatun to Allah ce to to wannan tsayo arfa mutane da dama sun doka wai da kaje to suke ta tsayawa albashin ka fadi ma kai shahada a ina kai wannan karatun manna Allah da kansa sallallahu alaihi wasallam akan raƙumarsa ce tsaye arfa akan raƙumarsa yana zai gidan yana zaune yana zaune abinda ake bukata mutu suna shi wannan filin ranar arfa din an gani karatun kana tsaye ne kana zaune ne kana kwance ne ka tsaye arfa kuma mutanen mu don jahilci mutum sai yawo yana neman dutsen da zai hau to wa ya sa ka je ka faɗo ka ja mutane matsala ni tun da rike ba mata zuwa gidan dutsen ba to me kai manzala ce wa qaftu hauna wa arafatun kulluha mawqifun manzala ce na tsaya nan duk inda mutum ya tsaya filin nan ya tsayo arfa Allah suna cikin tantinka za ka iya nafilolinka an fashe karatu kana jin yunwa ka ci shinkafa kaza mm. ka kora minerals mai tsanyi mm. in kana jin bacci ka yi bacci ka yi tsaro arfa inda aka karfafa tsayuwar ma shi ne bayan sallar la'asar tun ayana hada za da la'asar ne to na ka karfafa tsayuwa a ta yau ta addu'a har menene har ta fadi wannan shine kawai Allah ka samu dace to wasu kuma suka je yan Najeriya din kuma sun bi tanti kuma labari za ka mun wanda manzon Allah ya ce khairu du'a du'a yawm arafa duk duniya ba addu'ar da Allah ke sanar ka ba kamar addu'ar ranar arfa sai su kama labari su yi ta gaddamar siyasa ai wani ma 2023 zai fito 2023 yanzu mana shi ne to kai ka kai 2020 ne tukun aka ke magana wanda zai fito 2023 ina wanka da shi in yi hito babanka ne ina wanka ka zo inda za ka yi addu'a karɓa ma ka nemi gafara ya ma ka kana labarin wanda zai fito ya dade bai zo me hada ka da shi Allah ce to bai za a fatu min arafatin in kun gangaro daga arfa, za ta wina kenan za a tawo mustalifa kenan an gar karatun wannan ke tabbatar da tawowa daga arfa a zo mustalifa a kwana ya ce an gangaro ko sai ce faskurullah ku ambaci Allah indal ina masharil haram a wurin nan mai alamta alfarmar ɗakin Allah Shi ne mustalifa domin mustalifa ne ƙarshen harami in za ka ce arfa in kana mustalifa kana cikin harami ne shi za idan mutum ya yi tsayuwa arfa a mustalifa ake yajin zubai wa a dole sai ka fito ka tau arfa domin arfa ne ba shi harami ba ne ba su larabawan ƙuraish kafin zuwa manala sallallahu alaihi wasallam don girman kai ya aka je ake hajji ba su zuwa arfa ɗin mustalifa suke tsayawa wai su ai bakin Allah ne musamman wai su ke kula da dakin Allah ka su ya za su je mutane ke zuwa kaji iskanci to da manzo Allah ya zo sai Allah ce to in dai maganar daraja ne ai ba irin wannan ko shi manzo Allah ce ya rasulullah kaji arfa din sai kuma buƙatar daraja ko an fa tsara karatu to shine Allah ce to idan kun gangaro ku ambaci Allah inda al-mashar al-haram nan wajen mustalifa kenan nan kwana mustalifa da jama'a wajibi ne ka taso daga arfa an gama tsayo arfa ba za a baro arfa ba sai rana ta faɗi kuma shari'a saɓanin hankali nan idan rana ta faɗi mai za a yi na'am sallar makarba to can ba a yi laihi ne ka za a kai sallar makarba a arfa kuma sai rana ta faɗi za ka bawarin sai ka tawo mustalifa ko da ƙarfe biyun dare za ka yi so mustalifa sanan za ka yi makarba da isha ya haɗa su ne faskurullah inda menene musharraf haram za a zo nan a hada sallan magariba da isha'i kiran sallah daya ikama biyu magariba cikakka isha'i kuma kasaru to wajibi ne a kwana nan wurin duk wanda ya kuskure ya wuce to fidiya ta hukansa karasun je fidiya ta hukansa shi sai dai tsofaffi da mata manzo Allah ya masu ruhusa da tsofaffi da mata suka zo musalifa su tsaya idan dare raba biyu su wuce wajen jifa don menene idan suka tsaya suka kwana da safiya ka wajen jifa tare za su cuya an gani karatun? salaka a masu ruhusa kai ma idan haɗa ka da wani tsoho kai da jagoran shi an ga karatun kai kuma yaro ne to an zo musaliman kai ma an yaddan ma in dare rada ku ce tare da shi kada ka tura tsohon mutane kace ya tafi jeje <laughs> ya bace aiki ya ganka kuma kada ce ya tsaya dan kai a ciwuya da sahi to amma mutanenmu da dama da mutum ya zo musalifa sai ya sauka yana yin sallah sai ya wuce shi ayyuka malamai sai shi ya wuce to me ake kaji bai cika wucewa shi ne Allah manzan Allah ma bai wuce ba suna ta manzan Allah shi ne za ka kwana a mustalifa an gane karatun ka yi sallah asuba a mustalifa bayan gama sallah asuba ma ba za ka wuce ba sai ka za ka yi ta'addoyi shi ne faskurullah inda mashar al-haram ka yi ta'addoyi ka yi ta'addoyi har gari idan waye sha haka nan rana ba ta hudu ba an gane sai ka zanci tsakoyin jifa sai ka wuce koyin jifa an gane karatu Allah ce waskuruhu kama kuma ku ambaci Allah kamar yadda Allah shirye da ku wa in kuntum min qablihi kun kasance gabanin shi shiwa alqur'ani gabanin shiwa gabanin manzon Allah lamina bolin. kuna shin batattu da ba don zan manzon Allah ba da dukkan mu ne yan wuta ne original yan wuta kuma gawa ba jabun ba da duka muna arna ne ba don zuwa manzan Allah ba ba don suka alwurari ba malamu talala nan da sai daga jiya ce ana ce mai kuciwa ki kuciwa ki ko na rani ko ba Kushi. ba mutala Allah mun gore ma Da musulunci ya zo ka samu rayuwa mai kyau mai daɗi malam ba ka gane musulunci na da daɗi sai ka kalli rayuwa arni wani dan waya ji service a biyu ne cikin ɗaliban majalis yake ba da labari aka shi wani ƙauye to da ya je reporting a ƙauyen shi ne da dare shi ne aka ci mai to za a kawo mai mata kamar guda uku ya kwana tare da su domin su aka suke a wannan ƙauyen hmm. aka ke ta bago a baka mata guda uku yayansu ne ba ba karo ba yayansu ne hmm. sai ku kwana da su yanzu da Allah kai kai an kalaka zai ɗauki wannan mutum da ɗaya shi shi zai kama kawar ba fa aure ya ba a ya bane <laughs> entertainment ne kada kwana kai kare to yi man arnanci wai shi na na dace wani amma a ragar musulunci ba ko gana ya kai kana yi da ɗaya shi ba sai ya tambaye ka to ko ya ba an fashe na kalar. Allah ka samu dace a arnanci ne mutum uban shi zai mutu ya mata uban ko ba kanin mane ba ya gaje mata tunda ba ta tafi shi ba to sai ya gaje mata uban shi da Allah ka suranta ka da Allah da Allah abin akwai kin lamari Allah mun gode mu Allah ce sun afidu min haythu afada an-nas sanan ku gangara ta yadda mutane ke gangarawa har yana kan maganar gangarawa ko tun daga arfa zuwa musdalifa zuwa mina domin mutane suka taure cikin sauri manzo Allah da ya aiki hajjin ban kwana da zai tawo daga Arfa ya kan ragumarsa yana dauke da Usama bin Zaid saboda na ta sauri manzo Allah sha as-sakina as-sakina a bi a hankali a bi a hankali tsoron Allah bai cikin sauri an fashe wannan karatu to shine Allah ce da ku gangaro ku gangaro tana mutane ke gangarowa wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah ai menene a nabi gafara Allah don menene an kusan ma'aika hajji yanzu a nabi gafara Allah kullum shari'a ya ta gaba ibada ta ce karbi gafara Allah don menene ibadar in kai ba manna Allah bane ba ba ka iya yin ta ɗari bisa dari sai an samu na kasu to shi yasa gaban Allah da ya sallama sallar astaghfirullah astaghfirullah wa ya ga cikin sallar a wai yana koyar da mu ne ko da kila cikin sallar tsakanin kabbara da rugu da sujada akwai inda kaza kai tunda cewa annabi ji zaka ci shinkafa kaga sai ka samu na kasu to sai astaghfirullah ka wannan Allah sai gafarta amma wace na karatu shine ce menene inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jikai ne Allah kai mana gafara fa idza qadaytu فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا ka dhikrikum aba'akum aw أشد dhikra فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله شفا إذا قضيتم مناسككم idan kun gama ayyukanku na aikin hajji fadhkurullaha ku ambaci Allah ka dhikirkum aba'akum kamar yadda kuke ambacin iyayenku aw ashadda dhikra ko ma fiye da haka wajen ambato fa minan nasi cikin mutane man yaqulu akwai wanda ke cewa rabbana ya allah atina fid dunya ba mu duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq bai da rabon komai a lahira la kare da barkarsa allah ce fa idza qadaytum manasikakum in kun gama ya kalmar amfani da kalmar qada kamar biyan bashi domin walillahi ala nasi man istata ilayhi sabila kamar Allah na binka bashi ne dukkan wanda ke na Allah na binka bashi aikin hajji yana samun dama dole je bai bashi Kisa za ce fai za qadaytum manasikakum in kun gama biyan abin da ake bin ku na aikin hajji kun gama aikin hajjin to fasqurullah yau ta ambatan Allah ka zikirkum aba'akum kuma da kuke ambatan iyayenku me ka magana iyaye a nan wannan cikin jahiliya ina gama aikin hajji to sai a taru kowa sai tashi ce ni ne wane dan wani obana shine mai kyauta iri kaza shine mai ciyar da abinci iri kaza shine mai daukar nauyin marayu iri kaza an gane sai ya zauna wani shi ma zai tashi kowa dinga tana da uban shi da kakanninsa to musulunci ba abin da ya shafi shi da babansa ko kakanninsa ku ce Allah rafa mata ka zikirkum aba'akum kamar da kuke ambatan iyayen cikin jahiliya din nan to a daina Allah za a ambata ne baban ka kowa yayi na Allah na Allah da wannan abin da ya ma Allah kai waye kai yanzu kan yin musulunci sai ka ce da ayi ubanka ai sai kawo musulunci sakwato to shine to shi da kawo sakwato kai na kai musuluncin na'am shi ya aiki ya samu larin shi kan kaje layara bugu za ta sha shi ta ce faskurullaha ka zikirkum ne a ba'akum aw ashadda zikra wannan aw ba ta bace ba mm wa ashadda zikra kuma ambaci Allah fiye da yadda muke ambatan yayin an gani karatun domin ayoyin wannan na shi da daba Qur'ani ko ina magana Annabi Yunus fa arsalnahu ila mi'ati alfin fa amanu hum ta'anahum Musa cikin suratul shu'ara kai Musa shu'ara bari ngara jama'a wa sanna ila mi'ati alfin ya shiga dawo ne a shi yasa eh, ya ci boko ne ya ci wuya a fitar karatu sauransu safa Allah ce mun aike shi zuwa mani ne mutane dubu dari au ya zidun wa ya zidun sun mafi dubu dari? don da Allah ce mun aike shi zuwa mutum dubu dari koko sun fi wa Allah bai masan kusurwa bari ba kenan an fice na karatu can da yake maganan bushewar ta mutane a bakara sai ce menene min ba da zalika fayyakar hijaratin au a shaddu kaswa aiwa a shaddu kaswa an gane karatun? dole sani a nan wurin ku ambaci Allah da kuke ambata iyayenku kai fiye ma da yadda kuke ambata iyayen naku don Allah ya fi iyayen naku an gane karatun? sai ce familin nasu ko cikin mutane manya kula ko wanda zai yi aikin hajji amma don hasara in yaje kullum addu'a rabbana atina fid dunya Allah ba mu dunya Allah ba mu kudi ba mu gida ba mu wata jajjaye ba mu waye haka zai yi haye dawo gaskiya da kokari ne haka gaskiya ne duniya kawai Allah ba ne kwamishina daga nan ma koma gwamna daga sanar sai da majalisar da cije daga nan ma samun minista abin da ke rukun Allah ke wa ma lahu fil akhirati ne? to duk wanda rike duniya kadai Allah ce lahira bai da rawu bai da rawu to su kafare cin jahiliya haka suke in aka zo wani aikin haji ce ya Allah ba da muna mai albarka ya Allah ka sa gona ta in samu jan buhu ɗari kaza ya Allah ka sa ainihin muraƙu mata ta haifi tagwaye ya abin da sun yi ke duniya kawai to amma su mummune fa wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana cikin mutane abin da ya ce Allah ka ba mu mai kyau a duniya wafi al'akarati hasana ba mai kyau a lahira ka ba wasu manta da lahira ba waƙina azaban na Allah kare mu daga azabar wuta mummune kenan suna cewa rabbana atina fi duniya hasana ba mai kyau a duniya wani ne mai kyau a duniya na'am me shi Allah su wani ne mai kyau a duniya rayuwa mai albarka ka wanda bai da fito <laughs> imani da malaya wadata ho na zuci ko na kudi to wadda na kudin ba ya ka ce mai kyau a duniya ya hada duk abin da ya sa biya ka ce sauki yan kudin na kudin yan miliyan kamar nawa ala bakar yan miliyan nawa misali eh miliyan biyar kadi ba kadan Allah ka roki Allah ka roki shi babban masaki yau ba ne abokan yanzu miliyan biyar yanzu eh, za ka biya makka miliyan da dubu ɗari takwas sarana kasa ya gidan miliyan biyu sarana mota miliyan la kudi sun kai ba ƙarin aure ciki so duk abin da za a samu duniya ta zo cikin sauki ya rasa cikin sauki yana cikin hasara fi duniya ai ba laifi ne ka roki Allah kudi wa yau da laifi ke ciki a yanzu yanzu ba wasu ba da miliyan da yake saka rasu na rediyo ba kai da ka da shi ya kai kana ji kana gani ba sa wani ladan ba duk yadda suka so a sa inda ba su da kudin ya rasi nan? ai shi samanala ce ni'mal malu salih fi yadda da menene salih ma dalla da duki halal a hannun mutumin kwarai in Allah ya sa kana mutumin kwarai ka baka kudi ai aljanna cikin sauki ne da Allah yanzu da malaka kadan ne ya gama jan baki ya fita can zai te. ka ce malaka kadan Allah zo ba ka sanna mai dubu 500 Allah saboda Allah baka jin zafi gafara Allah na za a samu mutum ya gama jin ƙwararri kama shi dubu ɗari biyar ba waka yi ma ba ba ba ba ba yi ma ba littafin Allah ya ja ka miƙa mai dubu ɗari biyar aka san malafi zuwa shaida ka samu wani abin gogu ya dare daga makaranta yana su zama ce aka yi ne ce Allah ba jali ce to tau ga dubu ɗari uku ya ka gani an samu hanyar hama kuma samu hanyar hama ba yara marayawan goka ce to guda biyar ka biya duk school fees din su so mutum ya roƙi kuɗi ba laifi wani ba amma ka roƙi na halal an gani karatu hasana fi duniya Allah b'a baka kuɗi Allah b'a baka gida Allah ya baka kuɗaɗen motar nan shigo kuɗa wace rishi ce kan da kore kare mala abdullahi mota kuɗa wace rishi ce ya ce babba ne duk hasana ya fi duniya babu laifi babu laifi ku gane abin da ba a so mumini ya fi mita duniya kan lahira shi ne laifi ba Allah ne ce zuwa ne da lasu rubu shawati to kun yi shuru ku ji ayar ba ko dai zan yamu ita to bari yamu ku zai nasu bi shahadu min an-nisa'i wal banina wal qanatir muqaddarat min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl musawwama wal anam wal harf menene kaji Wani shi kayan jin dadin duniya da yace an kawata mutane so na sha'awa a duniya me fara ambata me kace fata fajo duk abin da ke girkin bakar mata mm, ya kake haka ake kallon ka unguwa ba to zai wani katon banza ne shi na kake kuma ke garkin kuwa Allah ya yi so sana cewa Allah ka ban mai kyau a duniya wa fil akhirati hasana Allah ka ban mai kyau a lahira me mai kyau a lahira aljanna ka sana rukun Allah duniya da mini ne da kuma lahira to haka ake son rayuwarka ta kasance ba addu'a kadai ba a rayuwarka ka nemi duniya ka nemi lahira kar ka zauna ba ka komai a ce mai faru cewa ah, muna jiran na annabi ne to ne ne na annabi ka tashi malam in tumaka za ka sai da saida in dabino za ka sai da saida in facin menene mashin da ringa yi mu matsalar mu rena sana'a shi kuma arzikin Allah bai rena sana'a wallahi wani da yanka farce Allah zai zata shi ko ya sai da uh, falawa ko ya sai da taki ba zai kudi ba sai ran da ya koma yanki farce na Allah sa kudin hmm. tamamu sai mu daina sana'a shi kamar ni to kaiwa sabon manna Allah sana'o'i gare su manna Allah da kansa ba ci mazaunin ba sallallahu alaihi wasallam yakan saya yakan saya. an shi na karatu aka kisa son mumini zama ta rayuwarsa ka nemi duniya ta hanyar halal a lokaci guda kuma ka nemi lahira fiye da take neman duniya din kana cikin neman duniya maganin lahira ta taso sai a rufe duniya din sai a nemi lahira Allah ka samu da ce kuma suna cewa ina azaban na Allah kar mu riga zaba wuta wannan addu'a jama'a addu'a ce muhimmiya Manna Allah kullum sai wannan addu'a ne. rabbana atina fi duniya hasara ko fi akhirati hasana wa qina adhaban ana shi harshe har sulla sai ka ci wannan rashi kwarai da gaske ke ma cika Anas dan Malikin da yake dan fada ne a gidan manzon Allah shi komai zai roki Allah sai ya fara wannan dalilin ne ce me yasa yace to haka bai gida nake yi yace wata ran mun je ga da wani mara lafiya injanas da ni da mai gidanmu waye kenan rasulullahi sai muka samu mara lafiyar da malam ya kanjame ya lalace kamar yadda kasan mm, mm, sabon kyankasar tantabara eh, tantabara idan ta kingashe wanta ya kai ganin sabbin za ga ba gashi ga sun da wulari ba bakin gari haka muka samu mutumin nan mun lalace subhanallah wani wace addu'a kake yi ne yace eh nakan ce ya Allah in akwai azabar da za mu a lahira to a ɗauko ta kawo ta duniya mazalata su ba haɗin layi haba shi yasa ka lalace latu diku ba za ka iya ba azabar lahira kawo ta duniya wai fahalla qulta rabbana atina fi dunya hasana fil akhirati hasana qina adhaban nar ga wanda fara kidan ai wannan da ba Allah sa da ka mutu ka ta ce a lokacin lahira ka zo a kawo ta duniya ka dinga atina fi duniya hasana fi akhirati hasana gina ana zuce zai ce yana yi sai warke yana yi sai warke Allah ka samu dace Allah ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu masu hada addu'a suna neman duniya da lahira ba su manta da lahira suke da kaso na abin da suka aikata Allah zai ba su lada ya malinka musu wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawa hisabi ne to mun zo kan boda ko gobe za a tashi wasu kurullah in Allah ya kai mun ci zuhi nau kenan mun ci uku za mu shiga cikin ta hudun Allah sa yadda Allah ya samu dace